amun bari in an zo ba a daga hannu in za a addu'a wa na anas radiyallahu an أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله halakatil amwalu وانقطعت السبل فادعوا فادعوا الله يغيثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا wannan hadisin ya cikin bukhari da muslim anas ya ce wani mutum kawai ya shigo masallaci ranar juma'a ta wata koda ake kofa da ake ta darul qada a daidai lokacin manzo Allah yana tsaye yana hudu ba fastaqbala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makala ya fuskanci manzo Allah sannan yace ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah halakatil amwalu dukiyoyi sun halaka wanqata'atis subulu hanyoyi sun yanke da ruwa ya barna fad'ullaha dan dan wato babu ruwa hanya ta yanki saboda ba ruwa fad'ullaha yugithna ya ma'aikin Allah roƙa mana Allah ya mana ruwa farafa a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dai sai manzan Allah ya daga hannayensa sun makala sai ce allahumma قال allahumma اللهم allahumma اللهم ya ubangiji yi mana ruwa yi mana ruwa yi mana ruwa. to anan a hudu ba ne kuma ya daga hannu sai aka ce to ai wannan shigo da ya yi roko baya daga cikin hudu ba wani abu ne da ya taso shi sa in wani abu ya taso liman zai iya yin magana da wa da mamu amma mamu ne yake fara magana ya zo da babban problem sai liman ya kula shi dala mun gane amma ba zai zama al'ada ba don wannan kaɗai aka rwato daga annabi salama ba za a zo a mai da mumbarin juma'a kullum a ta hira da wannan ba da mamu kai me kace sai ya bayani kai kuma me naka yi bayani ai an ce ma kaza yi bayani kuma duka maganganun mutane ne fa ba wani matsalar ruwa ba matsalar man fetur ba matsalar ɗan kwacen waya ba matsalar komai kawai labarin wasu malamai ne da wasu mutanen kirki ake faɗa cewa sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza daga nan sai a sharhi a kansu ana aka taɓa wannan wannan wani irin addini ne wa taɓa yin wannan kuma kai magana a zazzage ka shi sa duk mutumin da bai da gaskiya wai shi sai mai da cin mutuncin mutane shine sana'arsa dan in yayi ba daidai ba kar kai magana saboda mutane da yawa ba za su iya yadda su bayar da mutuncinsu ba akan addini ba za su iya su bayar da mutuncinsu ba akan addini ba a zage ka mana don an zage ka sai me wata rana na taɓa yin bayani akan cewa faɗin cewa kashi ya fi maulidi kuskure ne sai aka ringa samu aka ringa turo min raddi wani alkanawi ya mun raddi wani Azamfari ya mun raddi wani waye ya mun raddi duk wanda din da aka sai da aka turo wallahi ban taba duba ko ɗaya ba har yau ba ya riga ya wuce ba ba ruwa na kamar in tsaya in saurare ka balle ma yara ƙanana lokacin da kai karatun Qur'ani ka gama wani ma ina jin ba a haife shi wani ba ya auren babarsa ba wani ba ya auren babarsa ba to yanzu wannan dan ya ma raddi sai kula dan ya ma raddi ba za ka kula shi ba kuma in za ka raddi ina ruwanka da laifin mutum ina ruwanka da talaucinsa ina ruwanka da kazaɗinsa ina ruwanka da wadatarsa ina ruwanka da rigarsa a'a abin da ya faɗa na ba daidai ba in ka isa kai ɗa ne ta fuskar dalili sai kai raddin wannan abu amma ka kasa raddi da ilimi ka zo kana zagi to ai ka zama wawa duk wanda ya kasa raddin ilimi ya zo yana zagi ai wawa ne da annabi ibrahim ya kula mutanensa fa ma kana jawaba qaumi illa an qalu qutuluhu aw harriquhu fa anjahu allah minan nar inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun da suka ga ba hujja sai suka ce ku kashe shi ko ku kona shi suna jefa shi a wuta kwa sai ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ce ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim wannan shine naka ba karka wani damu dama ai ba wanda ya isa ai magana sa sai isasshe ba wanda ya isa ai magana sa sai isasshe kai dai yi kokari ka tsare mutuncin ka da mutuncin al'umma abinda ba addini bane in ka zo kansa ka ce ba addini bane abin da yake addini ne in ka zo kansa ka ce addini ne to ya za a yi da kai ba yadda za a yi da kai da Allah mun gane wannan amma cin mutunci zagin al'umma wulakanta su sa yara su rena su wannan ba ɗabi'ar malaman kwarai ba ce da karka yadda kai indulging kanka karka yadda ka shiga cikin irin waɗannan abubuwan yi kokari ka yi abin da ya dace amma ka ji a ranka cewa ba wani mutum da zai yi abu na addini ba daidai ba ka yin magana da shi dan kana tsoron ya ci mutuncinka shi sa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dini fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin alal mu'minina izzatin alal kafirin sai ce yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im suna yin jihadi a hanyar Allah ba su jin tsoron zargin mai zargi sai Allah ya ce dalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasi'un alim wannan falala Allah ce da yake bayar da ita ga wanda ya ga dama Allah mai walwa ne ko masani ne subhanahu wataala lala mun gane wannan kuma ina jin anan zan takaita abinda na faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wannan kuskure wannan kuskure Allah mana afwa assalamu alaikum wa wabarakatuh